sai dai anan akwai wasiƙa ainihin fatawa da ita zan ciki nassin fatawar da bbc suka ɗan kwato ta kaɗan title ne ba su kawo cikakken fatawa ba allah ta'ala ya taimake ni na shiga a cikin yanar gizo sai kuwa na samu ta ga abin da title sistani ya faɗa wanda fatawar maktaban a maktaban shi title ne ranar 26 ne ga watan muharram shekara ta 1441 wanda ya daidai da 26 ga watan tara shekara ta 2019 a lokacin ne Hitler ne. a nan fatawace bayan sun aika da bayanansu yake cewa bismillah rahman rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa an sa uku ya bayar daban-daban an sa ta ɗaya yake cewa inna hadhihi al-mamarasat in kanan laha waƙi kama zakartum wannan abubuwan da kuka ambata kuka zo da shi inda gaske kama yadda kuka faɗa yana da samuwa fahiyya mudana wa mustankara to lallai abin kir ne kuma abin inkari ne bi kulli ta'kid da dukkan karfafawa wa man huwa min atba'il marja'iyya addiniya wanda yake cikin mabiya marja'i na addini haƙƙan ga gaskiya لا يقوم بها بازي عيكة ونمبا والزواج الموقت الذي يجوز في مصحب الإمامية أو رمتا ديالة مصحب الإمامية وكذلك ما يشبهه من الزواج الدائم المبني على إسقاط الحقوق الزوجية على حق المضاجعة يجي حكنا أورن سورن أوري ديك ما دشي na dindindin wanda mace za ta ce saboda miji ya zauna da ita kamar yadda su suke ruwaitowa cewa wai ɗaya ma daga cikin matan annabi ta sauke haƙƙinta har na kwana mu ba mu yarda da wannan ba cewa domin miji ya ci gaba da riƙe ta da zama da ita ya ce da sauran auren da aka gina shi a kan mace na iya sauke haƙƙinta almabniyu ala isqatil huquqi zaujiya cewa za a sauke haƙoƙi na auratayya الدائم زواج الدائم أورا دن دن دن أدى حق المضاجعة لا يسوق أن يتخذ وسيلة يتي تونا أورا كون نيني بهالتا أريكيش أمطين هنيا والد متاجرة بالجنس ta hanyar yin amfani da shi wajen shinikayyan abin da menene karuwanci bi tsarikatul maskura da hanyar da aka ambata allati tam tahinnu karamatul mar'a wa insaniyatiha wanda ke wulakanta darajar mace da mutuncin mace wala yatba'uha illa bi'afun nufus ba mai bin wannan hanyar sai masu rauni marasa mutunci allazina la yatawarra'un wanda ba su da kima ba sa kimanta mutane ba su da mutunci inna istiqlalad din wasilatan lil usuli ila adabin gairil mashru'a wayannan da suke amfani da addini domin su isa zuwa ga hadafinsu da ya saba wa shari'a inna dinar islami ya ifu ya ce lallai musulunci addinin musulunci yana kangewa yana mutuntawa wala siyama ala mashabi ahlul musamman akan mashabin ahlul bait alaihi salam ya atani bi qiyamul ifaf yana damuwa da mutunci da kima na kamewa wal ihtisham da ainihin mutunci da kamun kai wal muhafaza ala karamati kullum min ar-rajul wal mar'a ala haddin siwa musulunci a koyarwar albaiti yana kokarin kiyaye mutuncin maza da mata daidai wa daida wa yahtam bi siyanatil usra kuma yana damuwa da kiyaye mutunci da kare iyali wal muhafazati alaiha da kare iyalai saboda mai kanawatin asasiyya li salamatul mujtama saboda ita ce iri na farko wajen samar da rayuwa ingantacciya na zamantakewa ma adami ta ta'min alhajat at-tabi'iyya lil insan kuma mu a makarantar mu ta albaiti ba ma kaucewa bukatun dan adam yana da bukatu saboda haka shari'a lokacin da ta kawo hukuncin mutuwa saboda magance wancan bukatan ne ba mu ɗauki kanmu kamar wa'annan malaman batikan ba da suke ganin cewa alaƙa ta auratayya wani abu ne na jasa saboda haka suka guje shi a ƙarshe suke aikata ta'asa wala ya juzu ya ce bai halatta an yastaghilla tashri dini a amfani da kowane hukunci na addini bima yunafi hazil adaf aliya wal qiyam al asasiya da abin da ke karo do'in nan hadafofin maɗaukaka da ƙima na mutuntaka wa min huna ya ta'ayyan kalli da ba su faɗa ba a nan gurin ya isa a nan gurin wannan hukunci ne ba wanda cin amana ne bbc ba su fassara wannan ba ba su bayanin shi sai sistani yana kira zuwa ga gwamnati masu iko wayannan da suke cewa wai wayannan malaman masu iko za a ga a cikin rahoton su haka suke cewa yaushe malamai suke da iko a iran a iraki a iran ne malamai suke da iko a iraki in siyasa ke da iko shi yasa ne yake cewa wa min huna anan ne ya ta'ayyanu ala sultatil ma'aniya ya haukan wayannan mahukuntan wayanda al'amari ya shafe su wato ɓangaren hukuma musamman ministirin da al'amarin yake da alaƙa da ita ittikhazul ijra'atil qanuniyya su bi dukkan hanyoyi na doka da oda arradi'a an hazihi tasarrufatil mashina wanda ya kamata ta zama ta taka birki kuma ta yi magani akan yin wa'annan miyagun ayyuka munana aina ma kanat a da ake yin ta walakin mulahaz ya ce sai dai abin la'akari lil'asaf, wannan kuma yana bawa sai sistani damuwa da haushi ya ce abin takaici ne anna da'fa haibatul kanun filbalan. raunin kwarjinin doka da oda a ƙasa wato mutane ba sa bin dokokin ƙasa fasahal majala ya buɗe hanya امام البعض اقبون وسو للقيام بالعديد من الممارسات غير ya يا بود wasu na aikata ابا بيديوا wanda suke cin karansu ba babbaka wanda shari'a ta haramta hatta balagat ya ce har abin ya kai ma insha biyutin ara suna buɗe gidajen karuwanci abin da suka je kenan gidajen karuwanci suka yi magana da fasikai suka jingina wa shi'anci ya ce har ya kai ma in sha biyutin da'ara ana buɗe gidajen karuwanci wattar wijilaha kuma suna yaɗa wannan karuwanci ɗin ne ƙarshen tambaya ta ɗaya wai ansa ta ɗaya ansa ta biyu Ya ce har za mu danun aidan wannan ma abin takaici ne abin zargi ne abin hukuntawa ne wa jari alaihi ma taqaddama fi a'la kuma abin da ya gabata a sama shi ma yana hawa kansa wani akidu kuma muna karfafawa ala darurati an tulahiq as-sultat maaniya cewa gwamnati wannan ministirin da haƙƙin bibiya wajen ɗabbaka doka da oda na ƙasa ya shafa su ainihin bi mai yazharu fi zai rijalin din duk wanda ya bayyana da siffa da kayan malaman addini wa yumarisu hazil af'al yana aikata irin wayannan miyagun aiki ya kamata gwamnati ta kama shi sai su stani kaji hukuncin da ya bayar yau saboda Allah BBC sun mana adalci sun fassara wannan wa yurawwij li mumarasatin laha tabi'at baligata su wayanda suke watsa wasu ayyuka wa'inda take da ƙololuwan mummunan al'amari alal mujtama a cikin zamantakewa al'umma ya kamata hukuma ta kama shi da sai sistani yana da iko a hannunsa ba zai kama wa'annan ba zai kama su ya hukunta su amma bbc ta ce malamai masu iko su ne masu ke wannan su suke ɗaura gindin wannan wannan akwai cin amanan da ya fi wannan wa mawqi'ud din fi nufusin nasu ya ce wa'annan mutanen suna son su zubar da kima da mutuncin addini a zukatan mutane tambaya ta ƙarshe ya ce kana zuwaji sigar ai zuwaji gairul balik min gairul balik ya ce ai a dacen a tarihin al'umman musulmi ya kasance auren yara kuma har yanzu a gamu a nan fulani suna yi ya ce kana zuwaji sigar auren yara ai zuwaji gairul balik min gairul balik a aurar da wanda ghairil baliga matar da yarinyar da bata balaga ba min ghairil balig a aurar da shi ita ga wanda shi ma bai balaga ba irin sa'adda. amran mutadawilan fil adid min al mujtama'ati sharqiyya yace abu ne da yake yaduwa a garuruwa a cikin al'ummun ainihin gabas ta tsakiya a da ana yin wannan ila waqtin karib har zuwa kusan lokaci baya baya na kurkusa wa min huna anan ne za mu ga kad tadammanat risalat al fatawaiya bi taba'atiha sabiqa sai mu ga wayannan littattafan na fiqh na fatawa sun kunshi da ainihin bugun da ba ba a hakami wasu ba'ali na hukunce-hukuncen da ya gabata kun ji hikimar da ya sa in za ka fara takalidi a duniyar shi'a dole ne ka yi mai yajibu an yakuna المقلد المرجع الذي يرجع إليه المقلد حيا دولة دي زما مي ري saboda me saboda irin wannan yace walakin luhiza inhisarihi fi zamanin rahin yace za ku lura wanda ya taƙaita zamanin da ya gabata ne فتم حصف جانب منه من الطبقات الأخيرة صبر هذا أصابا بقونا لتتفن في كوم شيئا لا هذا أن شافي وأنه كنت وما نريد التأكيد عليه هو سيسي ستاني يتعى وانا ويكي سمك أرفا ما أنا نشيني أنه ليس لولي الفتاة تزويجها وانا متميا مطلع كنت وآآ بأي ايكي أورد دارين يا رب ya matsa mun ce ga hukuncin mu nan kana da hakkin ka faɗin hukuncin ka kuma mu ɗan shi shi'a muke shi cin mu faɗi namu hukuncin dan me sai ka mana sharri ya ce wa ma nuridu ta'kid alaihi wannan fatawa yayi ta ne kamar yadda na ga muku a ranar 26 ga watan tara shekara ta 2019 ga date ya ce wa ma nuridu da alai abin muke son karfafa huwa shine annahu laisali liwaliyil fatat waliyin budurwa baya da haƙƙin tazwijiha ya aurar da ita illa wifqan li maslahatiha sai daidai da maslahan ita wannan yarinyar wala maslahata laha galiban kuma babu wata maslaha ga wannan yarinyar a mafi yawan lokaci fi a aure illa ba da bulugi hannudujin jismi sai idan ta girma jikinta ya girma kamar yadda nake faɗa wa wannan matan nake cewa bai halatta ko da ya halatta a fikin musulunci malikiya da dukkan littattafan musulunci cewa za a iya iyaye suna da haƙƙin aurar da 'ya'yansu suna ƙanana amma bai halatta mu'ashara na saduwa tsakanin yarinya da miji sai shekarun girma ya zo sai jikinta zai iya ɗauka to nan sayyidul sistani yake cewa babu maslaha a aurar da yarinya ba maslaha a aurar da ita galiban fizwa illa ba da bulugi a jismi sai idan ta nuna ta isa ta girma a jiki wal istidadin nafsi lil jinsiya kuma ko ta girma sai ta kai lokacin da ruhinta yana bukatan sha'awa don wasu za su girma amma ba ta sha'awa ba hankalinta bai zo gurin mutu a kyale ta kama la maslahata laha fi ji khilafan lil qanun yace kamar yadda ba wata maslaha a auren da yarinya a auren da ya saba wa doka da oda bi haisi uriduha li tabi'at wa mashakil hiya fi ginan anha ta yadda zai bijirar da ita zuwa ga mushkiloli wanda ba ta da bukatar wannan mushkila din so wannan ita ce fatawar sistani akan wannan matsala din a nan gurin a cikin littafin da muka yi mun rubuta shi akan abin da ya shafi auren mutuwa mun yi bayanai da dama a cikin littafin nan kana neman cikakken bayani ka nemi rabi'ul mu'minin fi tafsirin kitabul mubin wanda muka fassara wanda muka yi tafsiri a cikin wannan bugun da ke hannuna za ka iya ganin abubuwa da dama wanda ya shafi a ciki mun kawo dalilai mun kawo sahabban da aka haifa ma akan auren mutu'a da adalin sahabban da ya ake auren mutu'a a shari'ar musulunci duk mu yi bayaninsa saboda haka idan mutum yana bukata zai iya samun wannan din ya duba ya karanta shi a takaici so ina ganin wannan shafin na bayanai da muka yi ta maimaitawa dangane da mutuwa da ire-iren wannan kusan na rufe shafin shi shi kuma wannan yaron ina nan na bin shi bashin kafirta mu da yi kan cewa mun saba wa sauran musulmi akan ni da muke yi da ni da muke yi mu mun kawo mai nasi a sayi abin da musulun buhari ma ina nan muna da hadisai ingantattu a kai mun kawo mai muwatta malik mun kawo mai mun kawo mai kama yadda mun kawo mishi dalilai a shari'a da yake nuna alwalanmu da muke yi ta inganta duk da mu mu ce tashi bata inganta mu muna alwalan alkur'ani ne alhali yana ɗaukan wa'annan a cikin ababen da ya cancanci a kafurta mu har yanzu da wannan kaset ɗin yana yawo kuma har yanzu ba mu ji an yi mishi martani ba saboda haka tsalle-tsalle da gudu daga wani maudu'i zuwa wani dan da ya zo can wai sai yana tsalle-tsalle ya fake da wai na ce suna cin kuɗi wa ya kai malaman shi a cin kuɗi a je a kalla sun kawo kumusi ba dalili akan kumusi wayannan din akwai dalilai muna da bayananmu a kai shi yasa mu muke yi kuma ba mu taba cewa kai ba wahabe ka kawo wani abu na kumusi ba ko mun taba neman ba wahabe fitar da kumusi mun taba babu shakka humusi zai tsolewa wahabiyawa ido ba karami ba saboda albarkacin hukuku shari'a ne ma'asasosin shi'a suka dogara da kansa a tsawon tarihi hukumomi ba sa yi da 'yan shi'a a tsawon tarihi ba a yi da mu su kuma kullum suna karkashin guzarar al'auƙaf su ne a fada su ne 'yan gata yau in ka je iran za ka samu makarantun 'yan shi'a masallatan 'yan shi'a su suke gina kayan ba gwamnati ba in kaga limamai 'yan shi'a a makarantun addini malaman 'yan shi'a kwandala ba sa karban albashi a gwamnatance a ina suke samun albashinsu a hauza albarkacin ne albarkacin kumsi albarkacin kumsi saboda haka rayuwarsu mai tsabtace amma in ka ga masallatan ahlus sunna a iran gwamnati ce ta gina musu malaman ahlus sunna alwashinsu gwamnatin iran ce ke basu saboda su ba su da wani tsari irin wannan sun saba da wuzarin auqaf a saudiya ba su da wannan system shi yasa a duniyar shi ba za ka ga ɗalibi ya fara da bara ba mu yanzu shi an mai zo nan yan shi amma da yawansu ba su san kima kuma da yadda yake gina aikin addini ba da sun sani da yanzu shi shi'ancinmu ya yi fintin kau saboda malamanmu na shi'a su sun san hatsarin taba wannan hukukan na ahalbaiti da irin tasirin saboda haka a wancan matanin da ya turo min wanda bai isar da shi ba ya sa wa raddin shi sunan raddin ya ce zai min zama uku ne daga shi'a na da ni kenan kaza kaza zai tafi yana da aikin yi to dai a takaice zan saurare shi duka a wayancan ɗin idan ya faɗa abu mai amfani na gaskiya to mu shari'a ta koya mana ta ce alhikmatu Ai mu'min aina ma wajadaha akhadha in ya faɗi gaskiya sai mai aiki da ita mu ba ba ma mukabara amma in yayi ƙarya yayi sharri don Allah ya zan ci gaba da shi ba harka ce ta siyasa ba harka ce ta addini ina fata a koyi tarbiyya a sanyawa baki linzami al'amarin addini baya bukatan ka dinga rigima kana rashin mutunci kana yin irin wa'annan tsagerinci irin na 'yan siyasa mu ba siyasa ba mu harka ta addini muna addini ne don mu samu yardan allah a ran lahira mu kubuta mu sauke takalifin ba neman goyon bayan al'umma muke ba neman kamfe da jama'a muke ba har gobe kun fi mai yawa al'ummar musulmin najeriya sun suka fi yawa don babu ranar da muke tsammanin mu fi ku yawa mu abin da muke amfani da shi shine mun fahimci wannan saƙon saboda haka ba mu da uzuri a wajen allah idan muka koma abin da muka gane cewa dalilan na yanzu da muke ciki ya wancan kuma muna tabbaci in allah ya haska muku abin da muka gani kuma za ku dawo saboda ai da tare muke ni dan iza dan dariƙa ne kafin in zama dan izala wato na ce dan dariƙa a gado gidanmu gidan tijjaniya ne muka zama yan izala muka fita daga izala direct zuwa shi'anci mun gode wa Allah da ya haska mana wannan kuma har kullum irin wayannan bayanan irin wayannan lokacin da hausa suka ce idan mafaɗin magana wawa ne majinta shi wawa ne ba wawa ba ne saboda haka mutane ba bayan ka ba ne da bayan ka bane a sanya balance report shi yasa na gaya mai wannan amma maganan yanzu tattaunawa da hada maganganu da yadda yake yana kawo mai irin wa'annan ba bukatan man ka yi bayanin ka ka saki Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa bashirul ibad allazina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana ulaika allazina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab kai wa bayina bushara wanda ke sauraron maganganu su zaɓi wanda ta fi kyau su bi wa'annan su Allah ya shirya kuma su ne masu hankali Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mu a cikin masu hankali ilahana nas'aluka wa nad'uka bi ahmil khalqi ilayk محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة معصومين من ولد الحسين بك يا الله بك يا الله اللهم بحق هؤلاء المعصومين لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنك اللهم اجعل عاقبة أمورنا على خير وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد alhamdulillah yan uwa mun saurari jawabi na musamman mai taken halaccin auren mutuwa a littafin ahlus sunna daga bakin maulana sauti shi a shak bashir lawal kano hafizahullah gabatar a matsayin martani ga mutumin nan na kaduna basalafan nan wahabi wanda ya rantsa kan cewa karya ne auren mutuwa babu nasi ta yadda malai kawo nusus daga cikin littafin ahalin sunna wal jama'a ta yadda ba zai iya karyata su ba in dai shi mai karatu ne an gabatar da wannan jawabi a yau alhamis alhamis goma ga watan goma shekara ta dubu biyu da sha tara daidai sha ɗaya ga watan biyu shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da ɗaya a wannan masalaci na rasul azam sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da ke da dawanau cikin birnin kano an gabatar da wannan jawabi karkashin jagorancin maulama hujjatul islami wal musulmin sheikh muhammad nur da zahullah don neman karin bayani za a yi tuntubar mu akan lambobin mu kamar haka 080 ko kuma 08058880230 ga masu bibiyar karatu kamar telegram da whatsapp za su iya neman makan lambar farko da muka faɗa wato 080 ga masu bukatar karatu a telegram ga masu bukatar karatukanmu a youtube za su nemi mu kan channel dinmu mai suna rap shi'a nigeria in ka shiga kai subscribe za ka dinga samun sababbin karatukanmu da waɗanda suka gabata wahada islamic studio bare ke kawo muku waɗannan darussa masu amfani allah ya amfana da mu gaba ki daya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sai dai anan akwai wasiƙa ainihin fatawa da ita zan ciki nassin fatawar da bbc suka yi dan kwato ta kaɗan ta ne ba su kawo cikakken fatawa ba allah ta'ala ya taimake ni na shiga a cikin yanar gizo sai kuwa na samu ta ga abin da ayatollah ne ya faɗa wanda fatawar maktaban